Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafin sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban amurka barack obama jiya juma'a ya yi tar da gwajin makamin nukiliya da koriya ta arewa ta yi yana mai bayyana hakan da babbar barazana ga tsaron yankin da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankalin duniya baki daya a wani bayanin da fadar shugaban amurka ta white house ta fitar shugaba obama ya ce take-taken na koriya ta arewa da ya kira masu ban haushi da janyo bala'i sun sa an ware mutanen ƙasar tare kuma da jefa su cikin yunwa ta wajen ci gaba da neman ƙirƙiro makaman nukiliya da makamai masu linzami kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya yi wata ganawar sirri da yammacin jiya juma'a a birnin new york shugaban kwamitin sulhun ambasadan ƙasar new zealand gerard van boheman ya gaya manema labarai cewa daga kausan lafazi ƙasashe sha biyar mambobin kwamitin suka yi allah wadai da gwajin nukiliyar da aka yi ƙarƙashin ƙasa tare kuma da yanke shawarar nazarin matakan da ya kamata a ɗauka nan da nan kamar yadda yake a babi na 41 na tanajin majalisar ɗinkin duniya wanda ya shafi batun takunkumi ya kamata kwamitin ya yi amfani da duk wani tasirinsa wajen tilasta ma koriya ta arewa ta canza lissafi abinda jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta gaya manema labarai kenan ta ce amurka za ta haɗa hannu da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa don ganin an yi cikakken aiwatar da matakan da aka yanke shawara a kai a ƙuduri hudu na majalisar ɗinkin duniya da suka gabata kuma za mu ɗau wasu ƙarin mashahuran matakai ciki har da sabbin takunkumai don mu nuna ma kore ta arewa cewa akwai fa sakamako ga take-taken nata masu saba maƙa'ida da kuma haɗari in ji ta jakadan japan koro bisho ya ce gwamnatin ƙasarsa za ta buƙaci a yi wasu sabbin ƙudurori a kuma ɗau wasu ƙarin matakai a watan maris kwamitin ya ƙaƙaba takunkumai mafiya tsanani zuwa yanzu a ga koriya ta arewar yanzu abin jira a gani shine ƙarin tsauraran matakan da kwamitin zai yanke shawara a kai jakadan china a majalisar ɗinkin duniya liu jiyi ya wuce ba tare da amsa tambayar manema labarai game da matsayin china kan ɗaukar sabbin matakai ba to amma ya ce china na adawa da gwaje-gwajen kuma yana ganin ba a taɓa samun kai cikin yanayin da ya kamata haɗa kai a kauda makaman nukiliya a yankin ruwayen koriya ba kamar a wannan lokacin. amurka da rasha sun ba da sanarwar cimma wata jituwa mai sarƙaƙiya da safiyar yau asabar a birnin geneva ta tsaida yakin da aka shafe shekaru biyar ana yi a siriya da kuma haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci a siriyar yarjejeniyar ta buƙaci ɓangarorin biyu su himmantu ga ganin an daina yaƙi a faɗin ƙasar a tsaida wa'adin wato an tsaida wa'adin kawo ƙarshen fafatawar zuwa ran sha biyu ga watan nan na satumba da yamma wato dab da shiga lokacin hidimar sallah ba za mu iya wato ba za mu iya tunanin wani abin da ya fi dacewa ba kamar ganin dukkan bangarorin biyu sun haɗa kai wajen ganin mutanen siriya na wato da na yankin baki ɗaya sun ga lokacin sallah mai fa'ida a cewar sakataren harkokin wajen amurka john kerry wanda ya tsaya gangada ministan harkokin wajen rasha sergi lavrov kasashen biyu sun amince da wasu matakan da za su hana sojojin siriya shawagi da jiragen yaƙi a wuraren da 'yan tawaye suke zaune da kuma sauran wuraren da aka yanke shawara kansu kerry ya ce wannan matakin zai sauya fafatawan da ake yi shi kuwa lavrov ya ce ya yi bayanin hakan ga gwamnatin siriya game da wannan yarjejeniya kuma a shirye gwamnatin bashar al-assad take ta kiyaye to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jagoran 'yan tawayen gaban jinping ya kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasar wato kasar na ranar 27 ga watan agusta a gaban kotu kamar yadda jami'an ƙasa da ƙasa suka buƙaci ya yi a cewar mai wakiltarsa a hukumar zaben gaban manyan jami'an da suka buƙaci fin ya ruga kotun gaban sun hada da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a cewar paul mari gonjot mr ban ya buƙaci fin ya kai ƙara kotun kundin tsarin mulki shi ma mr jean marc yorul ministan harkokin wajen faransa ya shawarci mr Pin ya je kotun kundin tsarin mulki wasu shugabannin kasashen afirka ma sun baiwa mr Pin irin wannan shawarar abinda gunjuk ya gaya ma shirin daybreak africa na muryar amurka kenan muna son al'ummar duniya ta sa baki a gaban saboda al'amarin na iya faskara a cewar sa Ƙalubalantar sakamakon zaben da aka yi da yammacin ranar alhamis dab da shigar wa'adin wato dab da cikar wa'adin iya kai ƙara tafi mai da hankali ne kan lardin da aka samu sakamakon da ya sa ali bango ya yi nasara bisa ga sakamakon da aka bayar a hukumance muna masu kalubalantar sakamakon hute ugwe lardin da mr bong ya fito wato bango ya fito inda aka ce ya ci kashi 95.6 cikin 100 na ƙuri'un kuma kashi 99.9 na masu kada ƙuri'a sun fito a cewar gunjuk hukumar zaben ta ce ƙasa ba a ƙasa baki ɗaya kashi 59 ne na masu kada ƙuri'a suka fito an barke da tashe-tashen hankula a liverpool babban birnin ƙasar a makon jiya bayan da sakamakon hukuma ya nuna cewa shugaba bongo ya doke mr ping da ƙuri'u kimanin dubu shida a faɗin ƙasar shugaba bongo ya yi banza da kira-kirayen a sake kirga ƙuri'un kuma ya yi watsi da rahotannin aikata magudi na masu saka ido na tarayyar turai tsarin nan na zaben sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya mai tsawo ya daɗa zama da wahala jiya jama'a bayan da tsohon firaministan portugal antonio guterres ya tabbatar da kasancewarsa na gaba-gaba a takarar wanda wato ya sa adadin 'yan takara ya kai goma jami'an diplomasiyya da ke da masaniya game da ƙuri'ar sirri ta kwamitin sulhun sun gaya ma muryar amurka cewa guterres ɗan shekaru 67 da haihuwa ya samu ƙuri'u goma sha biyu abinda ya ƙarfafa gwiwar takararsa wasu biyu kuma na akasin haka ne sannan guda ya iya bayyana ra'ayi. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. jama'a barkamu da sake saduwa da ku a wata safiyar ta asabar da fata an tashi lafiya kuma ana tare da mu a nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Sannu da zuwa Malam Iro. Sannu Halima. Ina ka bata ne. Na nan ba inda na tafi Halima. Ka bata shuru. Mm, kwana da kwanaki. Ba mu ganka a Washington ba ba mu san inda ka shiga ba. <laughs> Ko sai inda na shiga ko sai inda na ke. Kuma kwatsam sai ga ka dawo ka tarar Jamila <laughs> kuma. Jamila Jamila ta tafi. Daga Jamila ta gudu don ce ba ta tafi ba. Gudu ta yi. <laughs> To sannu da zuwa. Halima da fatan an same ku lafiya. Ai muna akwai labarai mutane za su ji labarai cikin yan kwanakin nan da suke tafi muna tafi da labarai don ci masu ban al'ajabi <laughs> a masu ban tsoro masu kuma karfafa gwiwa lokaci guda na irin abubuwan da suke faruwa musamman yanki arewa maso gabashin najeriya mm. kamar yadda kika sani a mun yi tattaki mun shiga kasan borno gaba daya wato wuraren da ba a shiga ma dai allah ya nuna mana mun shiga ko wuraren da mu ne muka fara zuwa waɗannan wuraren <laughs> tun lokacin da wato zan ce sojojin gwamnati suka shiga waɗannan wurare a mm. cikin jihar borno irin dazuzzukan da ake ce mutane suke ce suna tsoronsu ba sa iya zuwa ko kuma ba sa son zuwa ko ba sa son su ji an ambata uh, Allah ya ba mu iko mun shiga ciki mm. yawwa kuma Allah ya dawo da mu mm. eh Allah ya dawo da ku lahiya an yi wa Allah mm. godiya amma ni tambaya zan maka ka amsa tsakaninka da Allah eh a bbm ɗinka blackberry can sama ne sai naga mm. ka rubuta hasbunallah wani imal wakil na ce yau ina malam ire shiga ne <laughs> daga na karanta na ce to yau wa ana daraga dare <laughs> ina ka shiga ne yawa kin san duk abin da mutum za ka yi kai da sunan Allah <laughs> yawa to shine abin da yasa na rubuta kenan eh, na san abin da kike so da kike sauka kano a akai na sa kajira watakila zaki ce ko na ga wani wani abu ko na ji wani abu eh, ko na shiga wani abu ne dai wani abu ko ka ji aman hmm. bindiga ana barin masu sauraro dai insha Allah dai za su <laughs> fara gani saboda muna tafe da muna tafi da labarai da rahotanni da hotuna da bidiyo da maka waɗanda mutane ba su taɓa ganin irinsu ba kuma watakila ma jin irin su ba ina gadi a gidajen rediyo ina ga wannan karan ne murya amurka kuka fara shiga waɗannan muka fara shiga waɗannan wurare haka mm. akwai wuraren da muka tafi waɗanda su kansu a sojojin da suke wurin ma ba su taba ganin wani bil'adama da ya je musu ba a wurin sai mu muka fara zuwa musu mm, a cikin waɗannan wuraren gaskiya barka barka barka da hitowa barka da hitowa mun gode halima <laughs> ta ina za mu faro to kamar da aka saba da gaishe gaishe da horko dai gaisuwa ce ta ta'aziyya zuwa ga yan uwa Nuhu a barshi da Hindata a barshi da duka 'yan uwansu dangane da rasuwar kanin su Kadiri a barshi a kwanakin baya a Nyamai ƙasar jamhuriyar Nijar. Allah amin mm. amin Allah ya bada haƙuri matashi a bule da yara kuma Allah ya kara muku haƙuri da dangana amin sun sai kuma gaisuwa zuwa ga Malam Zabairu mai matala da mata Shadiza a unguwar birni Sud da Magaram waɗanda muke tayawa murnar armar da ɗiyar Surakiya da angonta a ranar Litinin da ta gabata. Allah ya bada zaman lahiya da zuriya ɗaya ba kuma mutu karaba. Amin. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Ibrahim ɗan malikin direbobi a Gombe da watan suna lahiya sai kuma she shehu mai hannun taɓa giya amma ta mota ma na iro <laughs> ta mota a sa da zara ido yau dama ai dama ina jira yau sai mm. kuma wata gaisuwa zuwa ga bakon mai dama dama tsohon ciyaman tashar duk uku duka dai a jihar Gombe da watan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Yusha'u Abubakar Wawan Icce Bukuyum da watan yana nan lahiya sai kuma Hamma Yaro Dodo na suwai ba Radio Amfani a Nyamai da watan shi ma yana nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Muhammad Lawali Mamman Sani wanda ake kira dan tsunguli wanda yake aiki a hilin jirgin saman Nyamai da watan yana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Salihu ba shan kai sarkin hulanin shagamu da watan yana nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga malam bukar modube zajiri kan tudu mai duguri jihar borno da fatan na haɗu wannan suna daidai malam iri wanda ya rubuto doguwar wasiƙa yana cewa a gaishe ka da mu da duka Uh, ma'aikatan sashen hausa muna godiya sosai ga wata gaisuwa zuwa ga malam kuma alhaji ahmadu dogo da iyalan shi a unguwar mairi kuwait quarters da ke maiduguri sai kuma wata gaisuwa zuwa ga malam abacha fafami zangeri da iyalin shi shima da kuma ma'aihiyar shi da watan suna nan lahiya a 303 housing quarters maiduguri sai kuma malam bukar alimma gulumba da iyalin shi da alhaji wabi abacha da modubukar Bachube da iyalansa a Dalori Housing Estate Bama Road Maiduguri da watan suna lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Liman Mato mai shayin aljanu a Yamai sai Umma Malam Ali a Dogon Dutse da watan duk sunanan lahiya. To Halima ni dai gaisuwa ta musamman da zan mika wannan karo waɗanda suka tallafa mana suka sanya mana hannu wato dakarun Najeriya. sojoji wato idan kika je kika shiga wannan wuri kika ga abubuwan da sojoji suke yi sojojin najeriya wato dole ne ki ɗaga musu hula dole ne ki yaba ma soja dole ne ki mamakin irin abubuwan da sojoji suke a wannan wuri don ba waɗanda ke waje sai su kai me sojojin nan ke wallahi sai ka ɗauka cewa sai ka ɗauka kamar ba sa wani abu ne amma in kika mm. ga cikin halin da suke ciki na rayuwa da irin kika yi magana da su kika ji irin yadda suke alfahari da wannan wahala da suke fuskanta da hatsarin da suke fuskanta abin da ya wuce kima to muna mm. godiya ga dukkan sojoji suna da suna da matukar yawa ba zan iya bayyana su ba akwai ɗaruruwansu su amma dai akwai manya dai da muka fara magana da su da waɗanda muka shiga fagen daga da su kanal Uh, tukur gusau wani shine kakakin ministan tsaron mm. najeriya da kanal sk usman kakakin rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya su wato Mejo Salisu Mustapha wanda shine mai rikon mukamin kakakin a runduna ta bakwai ta sojojin najeriya a maiduguri da kwamandoji da suke bakin daka irin su kanal ag laka wanda ke kula da brigade din ba masu suke kula da har zuwa banki har zuwa kumshi da garuruwan da suke wannan wuri da kanal dangana wanda shi ke kula da wannan a brigade da ke gubiyo waɗanda su suke kula da wurare irin su kareto zuwa da masak a gudunbali da sauran waɗannan wurare da suke har yanzu dai akwai ɗan sauran inda akwai mayakan boko haram cikin waɗannan wurare haka amma dai akasari dai an kakkaɓe su dai daga waɗannan wurare da ka ce damasak sai na tuno hoton wata tsohuwa da ka nuna mana wadda ita mm. kadai ita kadai ce ta rage a cikin a cikin garin akwai bidiyo dinta wanda masu sauraron mu dai za su gani ita ba ta tsoron yan boko haram to tana dai zaune ita kaɗai ce cikin wannan gari she wani lokaci dai ana kai mata abinci da makamantansu don babu inda za ta samu da makamantansu akwai lieutenant kanal jimo wanda shine ke kula da wannan bataliya da take rike da masak ah, shi ma ya taimaka mana sosai don mun shiga fage da shi ya nuna mana wurare mun ga abubuwa da su haka da makamantan irin waɗannan abubuwa mun yi hirarraki da su haka akwai sojoji da dama kamar yadda na faɗa miki ba za mu iya bayyana sunayensu ba saboda tsabar yawansu. Ban ji ka ce kuka sheka. ana ce kanal sk wasu na ce kanal sk wasu to ina nufin kanal kuka sheka shi ne. <laughs> <laughs> yawwa ni kam eh. na kasa kunne ina jira in ji kuka sheka kuka shi ma shi ma babban GOC mai kula da yankin a ah, ah, runduna ta bakwai wato da ke nan maiduguri mai kula da waɗannan jihohin ah, general ezugu da shi ainihin babban kwamanda da ke kula da yaƙi da ake na operation lafiya dole ɗin nan a janar irabo yawa duk su ma sun tallafa kuma mun yi aiki tare da su wato abin abin ban sha'awa halima kamar yadda kika ce ne wato akwai tsoro amma akwai <laughs> sha'awa kuma saboda labaran da uh, samawa masu sauraron labarai na abubuwan da suke mm. uh, suke wakana domin su san irin kokarin da ake yi a wannan wuri da mm. irin matsalolin da ake fuskanta mm. musamman ma akwai wurare da muka shiga waɗanda da na ɗauka ma kwata-kwata ba a zuwa akwai wuraren da na je na gansu da ido na can lokutan baya wannan karo idan kika gansu kawai wato abin sai jikinki ya yi sanyi yadda wannan wuri ya lalace amma akwai ana kokari sosai sosai saboda idan idan kika tashi alam misali in dai a ce hanyar damaturu zuwa maiduguri ne wanda dama ita ce hanya ɗaya da ake bi duk irin garuruwan da aka kokona su da ke wannan hanya irin su Minox, su benishek su ngamdu da sauransu ɗin duk in kika je sai ki mm. mamaki in kika ga yadda gwamnatin borno ta saki giggina gidaje da makarantu da asibitoci da ofisoshi da aka kokona waɗanda da duk kika gansu a kone ɗin yanzu kin je sai ki ɗauka ma cewa ba a taɓa kona su ba a mm. wannan yanki amma babbar matsala babbar matsala idan kika wuce kika yi gabas da maiduguri kika yi arewa da maiduguri waɗannan wuraren wato har yanzu wurare ne da in kin gansu sai jikin ya sanyi saboda halin da mutane suka shiga ciki ba ma mutanen to mm. ba ma mutane sai ki mm. tafiya ki awa biyu kina tafiya a babban titin na mota amma ba za ki ga wani mahaluki ba mm. kwaya ɗaya ba za ki gani ba duk garo duk garin da kika je duk ƙauyen da kika je za ki samu cewa kwata-kwata wato an riga ba wani mahaluki a ciki ciyawa ta rufe bishiyoyi sun rufe gine-gine sun rufe an na garin kurmus ba komi wallahi kamar ba taba yin gari a wurin wasu wuraren to kawo ƙarshen wannan abu Amin su mamin Halima. Karfa mu ji ka bar aikin jarida ka shiga soja saboda na ga ka sha hular kwano a wani hoto da kyar na gane ka. Na ce a'a <laughs> da gaske na ganka da hular kwano ka sa irin rigan nan mai silke zan ce ne ga kae. Eh. <laughs> Ai wuraren da za a shiga ne <laughs> dole sai da irin wannan su ma ba sa bari a shigan mutum baya. sa irin waɗannan riguna da kaya ba saboda hatsarin da ke tattare da shi. tsare ba ka ka mana labarin kanuri labarin kanuri. A wallahi tallahi akwai kin san wato Haruna kamar ya mun baki saboda <laughs> saboda wallahi yayi yayi ta bugawa. Eh. <laughs> Haruna Dauda. Wallahi tallahi <laughs> Haruna Dauda wajen cin wannan abinci menene eh, sunansa margi special. Mm. Akwai wani abinci ana ce margi special in ka mm. je wato kamar tarwaɗa ce. ake dafa ta da da, da, da ganye da yaji da menene da duk sauran abubuwan da ake sanyawa a miya mm. a naɗanta haka ake dafawa yawwa sannan kuma sai a zo ko a haɗa maka da tuwo in da ka ci da tuwo ko kuma in dai ka saba da barbancin sai haɗa ma da biski <laughs> sai ka ci wallahi tallahi haruna ya buga ya buga amma dai ban tambayi saura abu nan kai nawa kai ko ɗaya kai malam iro ai zama na sanci ai kai malam iro wallahi kuwa Alimu ya kamata mu taya akwai wanda waɗanda su ma mun yi aiki tare da su na mu taya su murna ɗaya daga cikin shine waziri dan da sagodoli wanda a cikin makon da ya shige a amaryarsa ta tare Allah mm. ubangiji ya sanya alheri kuma Allah ya ba da zaman lafiya mutuka raba Allah ya sa mutuka raba yawa mm. waziri ina fata kana ji abin da Halima ta faɗa dama na ce za mun yi hira da shi a hira da shi a cikin shirin yau da mm. gobe eh, kuma kamar yadda muka saba mun yi mun yi aiki da shi kamar yadda muka saba yin aiki da shi can baya a kan wannan shirye-shirye menene da turanci da ana cewa project amma dai kamar shirye-shirye ne da ake so a kan musamman domin masu sauraro da kuma kallon mu mm. yawwa sai kuma malam ibrahim sawab na kamfanin jaridar nan ta daily trust wanda shine babban mai jin kanuri a cikin mu <laughs> In kuka je kasuwa shi zai ce muku dawo dawo. Yawa eh. ya yi bazara ko ko mun shiga daji ba in dai kara bindiga ba ta kore shi ba. <laughs> Ni na manta. Amma dai ba zan bada labarin ba zan bada labarin abubuwan da yi ba. Ka ce da ya gudu. Ni dai ban ce dai kala ba amma dai. Haruna kuka shiga daji. Haruna ai Haruna ai ko ta gobe barin gari ai. <laughs> haruna <laughs> ai na san ka ce zai ce a ai ka san eh, eh, eh, kaza kaza yara suna bukatar kaza amma dai da <laughs> gaskiya dai muna shi ma muna masa jaje saboda matar shi bata da lafiya tana asibiti a lokacin saboda haka dai ba mu daura masa nauyi na irin abubuwan da suka wakana ba mun kyale shi Allah ya bata lafiya Allah ya sa ka fara ne amin summa amin haka mm. kuma muna gaida sojan Najeriya malam ya'u ishaku wanda shi ma ya taimaka mana sosai ya sa hannu a wannan yunkuri da muka yi kokari da aka yi da makamantansu ya taimaka gaya nesa ba kusa ba muna godiya matuka kwanan nan zamu ji dan jarida ya shiga soja <laughs> halima zamu da aya saboda lokaci ya kawo jiki sai makon gobe da allah ubangiji ya nuna mana ma sauraro a huta lafiya bari gobe ta zama ta banza dawaki da suka sun kun haniniya bari gobe ta zama ta banza a ci ajiya danin dawaki sai an limamin dawaki Wanda aka buga maka gana na bara an boza maka bi galule dan malam shi kwallo. ya sa juru ba ga ba da ka sa aka nare da gun ya sa juru ba ga ba da danye ka sa aka wal safur da sabidi ba ga ba da danye ka sa aka wal safur da sabidi ba ga ba da danye kai ko alasan bai kai kamata ba da ya samu jiki wani ya dan malam shi kwallo sarkin gudu da doke sarkin isa eh, ya kokari duk zan sun ji daɗi. Tura ranar da sarkin musulmi na Tuma eh, da mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice shugaban Amurka Barack Obama jiya Juma'a ya yi tir da gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi. yana mai bayyana hakan da babbar barazana ga tsaron yankin da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankalin duniyar baki daya. a wani bayanin da fadar shugaban amurka ta white house ta fitar shugaba obama ya ce take take na koriya ta arewa da ya kira masu ban haushi da janyo bala'i sun sa an ware mutanen ƙasar tare kuma da jefa su cikin yunwa majalisar wakilan amurka ta amince da wani ƙudiri jiya jama'a wanda zai amince ma iyalan waɗanda harin ta'addancin ranar 11 ga watan satumban shekara ta 2001 ya rutsa da su su yi karar kasar saudiya bisa zargin goyon bayan ta'addanci duk wada barazanar da fadar shugaban amurka ta white house ta yi ta yi yiwuwar amfani da ikon shugaban ƙasa wajen daƙile kudirin tun a watan mayu majalisar dattawa ta amince da ƙudiri mai suna ƙudirin dokar tabbatar da adalci dangane da masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci da wato duk wada rashin amincewa daga saudi wacce babbar aminiyar amurka ce sha biyar daga cikin mutane sha tara da suka yi garkuwa da wato jiragen saman 'yan kasar saudiya ne to amma saudi ta tsama kanta daga wannan zargin To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa zai kawo muku. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa kuta lafiya